A ranar bakwai ga Fabrairun 1975 aka buɗe Kaduna Central Market. Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin shirin a rana irin ta yau daga Tarihi TV tare da Aminu Abdullahi Ibrahim. Tun a ranar 17 ga Afrilun 1972, hukumar ci gaban Kaduna ƙarƙashin Alhaji Adamu Dikko ta gabatar da ƙudurin gina babbar kasuwar. A ranar 1 ga watan Yunin 1973 ne kuma aka azar sashin gina babbar kasuwar ta Kaduna da a yanzu ake kira Abubakar Gumi Central Market. a wancan lokacin an kashe naira miliyan uku da dubu ɗari biyar wajen gina kasuwar karkashin gwamnan mulkin soji na jihar arewa ta tsakiya birgediya abba kyari dama dai akwai kasuwa a gurin sai dai ta cunkushe sakamakon yawaitar al'umma da kasuwanci a kaduna wanda hakan ne yasa gwamnati ta yi mata gini na zamani tare da faɗaɗa ta sai a rana irin ta yau bakwai ga fabrairun alif ɗari tara da da saba'in biyar. gwamnan jihar arewa ta tsakiya birgediya abba kyari ya jagoranci buɗe kasuwar bayan da aka kammala ta. Sabon ginin kasuwar ya kunshi ɓangarori da dama da suka haɗa da ɓangaren masu sana'ar kifi da nama da masu sayar da kayan masarufi da kayan sawa da dai sauransu. Haka kuma an tanadi guraren kwashe shara guda goma da mazuban shara saba'in da biyar da rumbunan adana ruwa bakwai baya ga gurin ajiye abin hawa an kuma samar da wayar tarho domin sanin halin da kasuwa take ciki a ko da yaushe da jiniya ko da za a sami ibtila'in gobara da sauran kayan alati irin na wancan lokaci a lokacin dai gwamnatin arewa ta tsakiya ta rinka bayar da hayar rumfuna da gurare a cikin kasuwar ta kaduna central market kan farashi daban-daban tsarin wata-wata aka yi wajen biyan kuɗin ga masu karɓar haya akwai masu biyan naira talatin da naira bakwai da naira goma sha biyar da rumfunan naira hamsin da naira arba'in da kuma rumfunan da ake biyan naira ashirin da biyar ya danganta da sashi da kuma girman gurin da mutum yake son karba. A shekara alif ɗari tara da da casa'in hudu ne kuma aka raɗa wa kasuwar sunan fitaccen malamin arewacin ƙasar nan wato Sheikh Abubakar Mahmud Gumu Market. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku, Amina Abdullahi Ibrahim ke cewa ku ci gaba da kasancewa da Tarihi TV. a YouTube, Facebook da TikTok domin jin maiman abubuwan da suka faru a tarihi a kowace rana.